Ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bidi'a, wai kamatu sunna ta kammala taronta na ƙasa karo na 21 tare da yin kira wa jami'an tsaron Najeriya kansu inganta harkar tsaro da kuma gwamnatin tarayya ta ba kowane ɗan Najeriya 'yancin zaben wanda ya so a zaɓe na 2015. Taken taron na bana dai shine gudanar da tsaftataccen zaɓe shine sinadarin shugabanci mai ɗorewa. Shugaban Majalisar Malamai ta ƙungiyar Izalan ta ƙasa a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir ya bayyana min wasu batutuwa da aka tattauna a musabakar ta bana. To alhamdulillah wannan taro na ƙarawa juna sani wanda Izalatul Bidaya ya kamata suna take shiryawa manufarsa daɗa yayatawa da isar da ilimi na musulunci a fagen rayuwa gaba ɗaya akwai mahimmanci na zaman lafiya don haka muke amfani da shi wajen shiryar da malaman tafsiri ga fuskantowar watan ramadana su je su yada wannan zaman lafiya yadda za a bunƙasa ilimi da tattalin arziki kuma muka yi masa lakabi a bana ganin dosowar zaɓe a najeriya cewa mahimmancin zaɓen shugabanni wanda suka cancanta masu damuwa da damuwar al'umma kuma mai kira ga 'yan majalisu gaba ɗaya cewa kowa fa al'ummar nan ta zaɓe shi ne don kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya damu da damuwar al'ummar kuma mai kira ga masu shari'a a ƙasa tunda duk ƙasar da ba a shari'a a yi hukunci al'amarinta zai yamutse mu ja hankalinsu mu tunatar da su ubangiji cewa kowa ya aikin da ya cancanta ya yi kuma mai kira ga ainihin mu 'yan ƙasa gaba ɗaya duk wanda za mu zaɓa mu zaɓe shi da lura da tarihinsa na zaman lafiya da kyan hali mu ja kuma hankalin hukumar zaɓe kada a maimaita kuskuren da aka yi ta yi na cewa mutane su fito da 'ya'yansu da matansu su yi zaɓe a ƙi bayyanawa ko kuma ma kafin a gama lissafi a ba da sanarwar wasu sun ci wannan shine ya hautsina mana ƙasa kuma muna kira ga shugabanni tun daga na ƙasa da gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da maluman addini da duk kowa da kowa su daina landan ga duk wata ma'aikata da aka ɗora wa mutum aiki kar mutum ya aika musu ya ce su karkatar da akalar gaskiya don shi baya santa a bar kowa ya aikinsa yadda ya kamata mun yi haka Allah zai taimake mu duniya da lahira. Shugaban majalisar malaman kungiyar Izala ta ƙasa a Sheikh Muhammad Sani ya jingir kenan. Na kuma tattauna da wasu mahalarta taron daga ciki da wajen Najeriya don jin irin darussan da suka koya a taron. Sunana Suleiman Mamman, ni ne shugaban mai son malamai ta Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar. Lokacin da muka taso daga Yamai zuwa Hajjos lalle mun lura cewa gaskiya a najeriya eh, akwai matsaloli da dama wanda ya shafi tsaro wanda ya saba da shekarun da muka saba shigowa samun ingantaccen tsaro a najeriya gaskiya yana buƙatar haɗin kan 'yan ƙasa ga baki ɗaya saboda idan 'yan ƙasa kansu ba shi haɗe to shi ke sa na waje ya shigo ya sayi ɓanna sunana shehu ibrahim ahmad daga garin kefi jihar nasarawa alhamdulillahi wannan samina ta jiko na 21 na wannan kungiya ta jama'a to izar sunna mun samu karantarwa mai yawa sosai babban abin da muka karu da shi shine ta allah da bauta da kuma sanin makaman shari'a musamman abin da ya shafi abin da ƙasa ke ciki na 215 game da abin da ya shafi zaɓe da za a yi wato a wannan shekarar. Abdul Fattah Hamza daga Ibadan Oyo State. Wannan wuri ya tara kowace irin kabila da kowane irin wato ainihin fata. Mun zo mun ɗauki darussa wajen manya-manyan maluma da aka zaɓulo mana domin su yi zarfin wato bincike cikin maudu'ai su zo su fahimtar da mu. To mu kuma da muka wakilto sauran jihohi to za mu je mu gabatar da wannan abin kamar yadda aka ba mu sannan su kuma ƙananan hukumomi su kuma su ɗauka sannan kuma zuwa resa sunana abdullahi baffa itas ni mutumin jihar bauchi ne itas ga local government a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زينب باباجي murya Amurka daga Jos a Najeriya.